mai daraja film production fitaccen kamfani a shirya fina-finan Hausa da muku tallan sabon shirin su mai suna Farida ta yi daidai abin da ta yi farida ta yi daidai kuma na goyi da bayanta kai inda kana son ta za ka bata ta dinga sagada da tsakar gida tana yawo a gida ba ka damu ba da abin da mutane suke faɗa ba saboda wulakanci ma kana magana kana ban da saboda ta baka haske ko to idan ka sake zuwa gurin wannan yanzu don wallahi ka sake zuwa zan maka inda ka gani akan mace zan iya kowane namiji illa ba na kwarai kuwa domin yarinya da muka maka zaɓi yarinya ce mai hankali mai sassiya kuma da wannan sabon shirin ne za ku kyankyashe kyallin idanuwan ku akwatunan kallon ku? sadiq ya so farida amma yana da matsala guda ɗaya bai da fara'a bai da barkwanci ga tsauran ra'ayi babban abin da yake daɗa dagula ta shine bai afuwa bai yafiya ƙarya mun ta shi a kai hassada aikin farida farida suka sa gaba ba addini ba iyaye ku gane aikin da ba wasa ne ba soyayyar da tarbiya za ka bayarwa iman Allah dan adam ba zai canza ba da sanna ke zauwa dan adam ke ba farida farida kada ya dama ido hudu da shi yarinyan nan na tambaye shi tun farko ce yana son ta na sabu iyayen ta kafa da gaba na ɗauko yarinya na kawo ta gidana misali yadda da amana fim ɗin Farida ya shiryu ɗaukar nauyin shirin Ali Wasbi shiryawa Abubakar GY Kabara ba da umarni Aminu S. Bolo. Na farko shine na koyi duka. na biyu na ku yi dauriya na uku shine fi ma mutum laifin da ya aikata mu farida ba na yafe abubuwa guda uku ba na yafe yaudara ba na yafe cin amana ku da shirin na nan fitowa akan hanya sunan shirin farida